birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Rediyo Hausa VOH ke magana a cikin shirin na rana zagaye na biyu a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na guzurin hanya sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha shida ga watan yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan zulhijjin shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kufin san cewa shekaru 77 da suka gabata rana irin ta yau wato 16 ga watan yulin shekara ta 1945 gwamnatin kasar amurka a karan farko ta gwada makamanta na nukiliya amurka ta yi haka ne domin yin amfani da irin waɗannan makamai akan kasar japan wadda ta ki mika kai a yakin duniya na biyu a lokacin da take gwabzawa da amurka da kuma ƙawayenta sai kuma a cikin watan agustan shekaran ne ta jefa waɗannan makamai a kan garuruwan hiroshima da nagasaki na ƙasar japan inda ta zama ƙasa ta farko a duniya wadda ta yi amfani da makaman nukiliya kan bil'adama masu saurare ko san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan yulin shekara ta dubu biyu da takwas ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta sami wata nasara a kan isra'ila a lokacin da ta miƙa gawawwakin sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila biyu sannan kuma ta karbi sojojin tibiyar waɗanda suke raye da kuma gawakin mutanen ƙasar kimanin 200 daga hannun isra'ila tare da shiga tsakani na ƙasar jamus wani abu mai mahimmanci a nan shine idan yahudawan suka kasa gane cewa sojinsu waɗanda suke hannun ƙungiyar hezbollah waɗanda ta kama suna raye ne ko kuma suna a mace ne sai a lokacin da aka zo mika su ne suka gane cewa gawaki ne ƙungiyar hezbollah ta basu waɗanda kuma sun mutu ne tun a lokacin da ƙungiyar hezbollah ta kai musu harin farko ma'ana ba ta kama su da rai ba ne ta ɗauki gawakinsu ne bayan an kashe su a daidai lokacin da isra'ila take zaton cewa suna raye daga cikin dakarun hezbollah da aka yi misalarsu a lokacin hadda samir kontar wanda ya kwashe shekaru 30 a gidan kasan isra'ila da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan yulin shekara ta dubu biyu da goma sha biyar said mutawalle abdul abdul'al fitaccen makarancin ƙur'ani mai girma ɗan ƙasar masar ya rasu an haife shi a ranar 26 ga watan afrilun shekara ta 1947 a jihar gabacin ƙasar masar ya fara karatun alƙur'ani mai tsarki tun yana matashi kafin ya kai shekaru goma sha biyu a duniya ya harjata alƙur'ani mai girma daga wannan lokacin ne kuma shiga karatun tilawa da na addini a gaban manyan malaman ƙur'ani na zamaninsa waɗanda suka hada da mahmud ali banna abdulbasir abdulsamad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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu wannan lokaci. To zirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran ta kaddamar da sabon sashen ruwa na jira kai marasa matuka da ke iya shiga yaƙi. Masar ta sanar da cewa za ta janye sojojinta daga cikin tawagar wanzar zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali. Gwamnatin Nijar da kuma ƙungiyar tare tarayyar Turai sun cima sabuwar yarjejeniyar yaƙi da safarar mutane. Tun suka cikakkun labaran a karan farko rundunar sojin ruwan kasar iran ta kaddamar da sashen ruwa na jiragai marasa matuka yayin kaddamar da sashen an nuno jiragai marasa matuka iri daban-daban da ke iya shiga yaƙi da masu kai harin ƙunar bakin wake da kuma tattara bayanai da dai sauransu wannan wani mataki ne na iran na ƙara inganta dakarunta ta hanyar haɗa wani ɓangare na musamman da ke da alhakin jigila da safarar jiragen sama daban-daban a cewar rundunar sojin kasar ta iran matakin dai na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban amurka joe biden da ke ziyara a yankin ya yi barazanar yin amfani da karfi domin tunkarar shirin nukiliyar jamhuriyar musulunci ta iran idan hanyoyin tankwaso iran din sun citura tawagar wanzu da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali ta sanar da shirin ƙasar masar na janye sojojinta daga cikin tawagar daga ranar 15 ga watan gobe har sai abin da hali ya yi wannan dai a cewar minisma na da nasaba ne da yawaitar hare-haren da ake wa tawagar a farkon wannan makon ne masar ta bayyana wa majalisar ɗinkin duniya damuwarta game da yawan hare-haren da ake kai wa sojojin nata tun daga watan maris sojojin masar shida ne suka rasa rayukansu a hare-haren kwantan bauna uku da aka kai da ababen fashewa kan ayarin motoci na dakarun na majalisar ɗinkin duniya baya ga suma da akwai wasu sojojin goma sha biyar da suka jikata ciki har da waɗanda suka samu munanan raunuka masar na da kimanin dakaru dubu a mali daga cikin dubu uku da take da su a cikin tawagogin wanzar da zaman lafiya a nahiyar afirka gwamnatin jamhuriyar nijar da kungiyar tarayyar turai sun cimma wata sabuwar yarjejeniyar yaƙi da safarar mutane a cewar ministan cikin gida na nijar malam muhammadu adamu sulai wannan sabuwar yarjejeniyar za ta taimaka wajen tsare iyakoki da bakin haure da kuma kyautata rayuwar kowa da kowa abu mai mahimmanci shine yanzu tabbatar da sabbin shirye-shirye da kuma shinan kungiyar tarayyar turai mai kula da harkokin cikin gida ya sanar yayin ziyararsa a agadas da ke arewacin kasar da suka hada da tsare-tsare na ci gaban tattalin arziki wanda zai baiwa masu dogaro da ayyukan da suka jibanci bakin hauren aikin yi in ji ministan cikin gidan kasar ta nijar tun a cikin shekarar 2015 ne gwamnatin niger da kungiyar tarayyar turai ta iyo. E suka cima yarjejeniyar mai manufar yaƙi da safarar bakin haure ba bisa ka'ida ba tun daga shekarar 2015 masu safarar mutane 700 aka cafke a ƙasar da ke zama wata hanya ta bakin haure da ke son shiga turai to jama'a karshen labaran duniyar kenan. Tuma da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu raro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya idan masu raro na tare da mu a cikin wannan shiri mun kasance muna kawo muku ruwayoyi da bayanai na magabata waɗanda waɗannan bayanai za su iya zame mana guziri idan muka yi riko da su muka yi aiki da su a hanyar da muke kai ta kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to anan idan ba manta ba a shirinmu da ya gabata mun shigo fage ne mai muhimmanci guziri mafi nagarta a cikin rayuwarmu ta duniya wanda wannan fage shine fage na ilimi to kuma mun fara da wasu ayoyi na alkur'ani da ma ruwayoyi wato kamar hadisai kenan da suka zo a wannan bangare wanda ya shafi al'amura na neman ilimi to saboda haka idan muka ci gaba za mu sake duba waɗansu ruwayoyi waɗanda aka rawaito daga magabata dangane da al'amura wanda suka shafi ilimi misali akwai hadisi da ainihin aka ciro shi daga imam ali alaihi salam imam ali a cikin wani hadisi yake cewa man khala bil ilmi lam tuhishhu khalwatun duk mutumin da ya kaɗaitu da ilimi to babu wani abu na wannan halwa da ya shiga wanda zai sa shi ya kasance cikin kadaici wato wannan a dunkule imam ya ba da abun abin da imam yake so ya nuna mana a nan shine cewa idan har mutum ya ma yanke hurɗa da kowa ya kasance ya kutsa ya ba da lokacinsa cikin neman ilimi to wannan mutumin ba za ka taɓa ɗaukansa a matsayin mutum wanda yake shi kaɗai ba mai zama shi kaɗai ko kuma mai kaɗaituwa ba domin wannan ilimin da ya kutsa yake nema shi ne zai ɗebe masa kewa wato abin da imamu yake nufi kenan a dunkule wanda wannan ya nuna mana muhimmancin ilimi sai kuma wani hadisi shi ma wanda a cikinsa abu zarar gifari daga cikin manya-manyan sahabban manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna kalban laysa fihi shay'un min al-ilm yake cewa hakika duk wata zuciya wadda babu komai a cikinta na ilimi kalbaitul kharab kamar gida ne wanda yake rugujajjar gida gida wanda yake kango allazi la amira lahu gidan da babu wani wanda ya zo yake son ya gina shi yana nan a kwangonsa kamar wato irin abubuwan da ake cewa kufai kenan to irin wannan abu zafari yana nuna irin zuciyan dan adam din da babu ilimi bai je ya karatu ba ga irin ya bar zuciyarsa cikin wani hali babu ilimi babu sani to wannan iya cewa kamar gida ne kai ya kake ganin gida idan ya ruguje ya zama kango in an shiga ciki ya za ka ga irin wannan to haka irin zuciyar mutumin da ba shi da ilimi bai je ya yi karatu ba kenan wal billah to akwai kuma <clears throat> wani hadisi shi ma wanda wannan hadisi shi ma an shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kalbun laisa fihi shay'un min al-hikma yake cewa wato wata zuciya wadda a cikinta babu wani abu na hikima a hikima kamar a cikin wani shiri da ya gabata na ya nuna mana cewa hikima din nan ilimi ake ishara zuwa gare shi yake cewa ka baiti kharibin kamar wani gida ne wanda yake ya ruguje rugujejjen gida wato kwatankwacin gida ne wanda yake gashi nan dai amma a rushe yake shine Imanzo. sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa fata'allamu lallai ku yi ilimi ku je ku nemi sani wa'allimu sannan ku sanar Allahu akbar ya rasulallah ku dubi inda manzo yake shiryar da mu ya kuma nuna mana muhimmancin ilimi Fata allamu manzo yake cewa ku tashi ku nemi ilimi wa wa'allimu sannan kuma ku sanar da abin da kuka sani din in kun nema kuma ku sanar sannan manzo yake cewa wata faqahu ku nemi sanin ilimin fikihu kuma wala ta mutu jahala ko wala ta mutu jahala kada ku kasance kun mutu cikin jahilci fa inna Allah la yu'adhdhiru alal jahl ubangiji subhanahu wata'ala ba shi da wani uzuri da yake ba wa mutum akan jahilci saboda haka karka kuskura ka mutu akan jahilci wannan wasiya ce daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan ya kamata yan uwa mu kasance mutane masu himma wajen neman sani wajen neman ilimi domin lallai da ilimi ne mutum zai iya samun duk abin da yake so wannan abu ne mai muhimmanci a gare mu baki ɗaya to akwai kuma wani hadisi a wanda shi ma dai daga manzon tsira ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa "Iza ata aliyya yawmun la azdadu fihi ilma yake cewa idan hau wata rana ta zo gare ni wadda a cikin wannan ranar ba zan kasance na karu da wani ilimi ba yuqarribuni ilallahi ta'ala wannan ilimin da zai kusantar da ni zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fala burika li fi tulu'i shams dhalika al-yawm kace babu albarka gare ni a fitowar ranar wannan rana din hudowar rana a wannan ranar babu wani albarka a cikin da gare ni to wato wannan fa kwadaitarwa ce gare mu baki daya manzo sallallahu alaihi wasallama da yake nuna wannan wato ya kamata ne a ce kenan a dunkule mafhumin wannan hadisin nasa ya kamata a ce duk ranar Allah kowace rana kawai gari ka karu da wani abu na ilimi wannan bai yana da muhimmanci mutum ya karu da wani abu na ilimi ina waɗanda su ba komai a gabansu illa tara dukiya yaki haram yake halal ko kuma wasu abubuwa na shalholiyar rayuwa a shiga can a fagamniya can a shiga nan zancen ilimi da ka yi zancen a duba littafi ko a je makaranta za ka ga mutum ya wani bata birai ya wani murtike fuskarsa wai shi ba ruwansa da wannan to ga abin da manzo yake nuna mana anan duk wata rana wacce babu ƙari na ilimi a cikinta mutum ba zai karu da wani abu na ilimi a wannan ranar ba to hudowar wannan ranar ba abu ne mai albarka ga mutum ba ma kwata-kwata yan uwa al'amari ne wanda yake mai muhimmanci mu fahimci inda ilimi yake da muhimmanci a rayuwar ɗan adam akwai wani hadisin shi ma yake cewa wannan hadisin ya zo daga imamu ali alaihi salam yake cewa <clears throat> bismillah yake cewa man qatala jahlahu bi ilmihi faza wato duk mutumin da ya kashe jahilcinsa da iliminsa to wannan fa shi ne wanda ya samu babban rabo shi ne wanda ya samu babban rabo kuma wannan babban rabon da ya samu shi ne wanda zai ɗaukaka shi zai kai shi zuwa ga wasu al'amura na sa'ada na samun sa'ada to kaga wannan ashe mutum zai iya kashe jahilci amma jahilci dama ana kashe shi ne da ilimi a duk lokacin da ka kutsa kana neman ilimi to jahilcin kalmar yaƙi kake jihadi kake kana kashe wannan jahilcin da ke tattare da kai ne wannan shine a takaice a dunkule abin da imam ali alaihissalam yake nufi da wannan hadisi to akwai kuma wannan hadisin bari mu karkare da shi tunda ana nuna mana lokaci yayi hadisi ne shi kuma daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa zambul alimi wahidun wa zambul jahili zambani wato zunubin mai ilimi guda ɗaya ne shi kuma zunubin jahili guda biyu ne al'alimu yu'azzab ala rukubi shi mai ilimi ana azabtar da shi ne saboda hawan ƙawara da yi wa wannan zunubi ɗin. والجاهل يعذب على ركوب الذنب وتركه العلم شيكوا wato jahili ana azabtar da shi ne a bisa hawan kawara da yi wa zunubi ya zo ya afka masa ya yi zunubi sannan kuma watar kuhul ilma sannan kuma barin ilimi da ya yi bai je ya yi karatu ba kaga wato kenan abubuwa biyu ne dangane da jahili shi kuma mai ilimi kamar inda manzo ya nuna mana zambun wahidun zambi ne zunubi ne guda daya to wannan duk ya nuna mana falala ta ilimi da tashi wajen neman ilimi da yanda ya kamata mu jajirce a wajen neman ilimi wanda wannan ne zai zama mana guziri na hanyar da muke kai ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin guzurin hanya kenan to yanzu kuma sai kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin sabon shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda cin sai ya kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. To a yau shirin namu ba ta bata lokaci ba bari ya gabata muku da bakon da ya gayyato muku. To a yau shirin namu ya gayyato muku Fur Furhusaini. Masu iya magana dai na cewa waka bakin mai ita tafi daɗi. düştü Başına döndü gün gün üzlü Kalsın dastan içində Ürək döyülməz mi aşdan içində Elmə yazılsın daşdan içində Ürək döyülməz mi aşdan içində Payızı fəslində boşdan içində Payızı fəslində boşdan içində Şam amanın tavım, şam amanın tavım Yadıma düşdüm masu sauraro da kuma hakan neman muka kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbo kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu ne lafiya.